الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من سار على منوالهم إلى الدين bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka ina mana lalai marhabin zuwa ga majalisin qur'ani a wannan wata na ramadan da ke maimaituwa kullum a wannan wata mai albarka yau gashi mun shiga kwana tana 24 daidai wato hamun yi azumin 23 mun shiga ranta 24 tajiya ila kila mana cikin sallah ko ko ta dukkanin alam to Allah ka samu da shi kaji wani kun Allah sati mai zuwa iran sallah ce kuma haramun ne kai azumi yanzu kuma haramun ne kai azumi ku kalli Allah yanzu dai a matsayin ka na mutum haramun ne kai sha da amma rana ya ce in dai rauni sallah ce kuma haramun ne kai azumi jalla jalalu wake da da kafa wannan dokar to Allah ka samu dace ina tambayoyin mu malam wa alaikum assalam wa rahmatullah da yake cewa wannan akwai ila da wa hannuwa da kayan gona suka yi noma ko ko kudin ko sauran rayuwa suna kudin da jirgin za da kayan gona don jirgi yanzu ana sayar da kudin gero naira sai su ba da dubu goma sha biyu lokacin da za a ba da kuɗin gero da an jirgi girbi ana iya sayar da shi dubu goma sha biyu wanda ba da kuɗin da haka ana ne hukunci na kasuwanci. to a zahiri akwai cutar da shi wata kilmanin bisa abin da ya bayyana kuma bisa iya binciken da ne ne gwargwadon hali ya ne irin wannan kusan kamar wacce mai uku ko hudu a ɗaya daga cikin ƙauyukanmu da na kai ziyara mutanen da sai suka zo da tambaya makamancin da ba wa yanka bane ɗari bisa ɗari kamfanoni kan zo kasan su sai amfanin gonarsu a irin wannan yanayi ne ba na ce sun yi kama da juna ba ne ɗari bisa ɗari to amma nan za a zo ne a ce to shi kenan ga dubu goma sha biyu amma in ka tashi biya ko ka biya da buhun gero ko buhun shinkafa a farashin kaka haka ne? ba a farashin da yake a yanzu ba to tambayar ita ce ka ba shi naira dubu goma sha ko dubu ashirin a matsayin shi ne kudin kowane gero misali akwai yiwuwar idan allah ya kai rai kaka wannan farashin ya hau kuma zai iya yi mai ƙasa ko da wani ne ake la'akari shi kawai kana la'akari da matsananciyar bukatar su kawai tun da yana bukatar kuɗi a yanzu akwai bukatar zai kaza da kaza da kaza ta kai ta ga kuɗi man ka tashi biya na ni ba ta ne ka da kuɗi ba ka biya da amfanin gona lokacin girbi a kakan abu ɗin kun fahimta su da farko irin wannan idan kun yadda shi kenan babu na ba karancin naira dubu talatin amma ni ka biya ne da wani kaya daidai wannan abu babu cuta babu cutarwa to amma irin wannan yanayi su masu ba da irin wannan ba sai sun tsaya sun yi karatun hana su ga inda za su kwan waje ba kwana ciki ba in ba a yi saba shi manomi ne ke kwan ciki tun da dai ainihin bukata ta fafaro shi ya karɓi kuɗi to lokacin da zai ci gajiyar wahala da wahalar da ya sha da kwanjin da ya baje wajen noma da sauransu zai biya ne ta hanyar amfanin gona sai zama to an kwafi shi wannan tsari bai kamata a bi shi ba ya kamata kauyawa mu ko in ce manoman mu su daga ce ba za mu wannan ba to amma idan dai talauci ko bukata ta da saka kuma kai kaya da za yi kuma ka gamsu kuma kudi ya gabata kuma ka amince shi kenan almuslimuna ala shuruɗihim ku tafi kan sharaɗin ku in ba sharaɗi da ya halatta haram ko ya haramta mai halal ba amma zahirin zai muke gani akwai nau'i na kamar aukar da kwara da shi mutumin ainihin ƙauye ko kuma shi manomi saboda ana la'akari da wato halin da yake ciki akwai istighlal istighlal na bukatar da talautoshi duk abin da za yanda kai za ka amfana ka tabbatar shi ma ya amfana da fata an gane ko eh a kaka gaskiya farashin nan kan hau kaza to ku yan da da tsarin sannan idan kuka ce ga naira dubu goma sha biyu da kaka kaza wace da tabbat da kaka farashin nawa ne zai iya hawa zai iya sauka amma ka da ka yanke mai akan dubu goma sha sai a waye gari ya zama so na'am sama da haka kuma idan misali aka waye gari farashin ya koma dubu biyar biyar yanzu maɗauka me za ka ce ka ce kai manomi ba da kuɗi na ba haka zai ce ba a nan kai ka bukaci ka bi kadin naka amma lokacin da abin ya wata kwanwa misali da haka a jimice akwai nau'i na ƙwara ga wannan mutum amma kamar da faɗa in dai shi ya yi aiki jiki shike nan musulmi su ga akan sharadin da suka dora mu kan sharadin da afili fili akai haramci ciki wanda ya halatta haram ko ya halatta kuma halal wannan bayan ne kin wallahu ta'ala a'lam bi tafsir tafi tambaya ta Muhammad Ibrahim Kurma yana tambayar malam da ke cewa malam da zai mata aikin kumara ya tafi sai ya zama nan da ke yi wani idan ya halatta da mai lada sauki haƙi idan mutum ya bar kano ya je umra allah ba mu ikon yi musamman a wata rana ba. to dai ai za ka ɗauki harami ne ko irami daga ina daga miƙaci. Miƙaci ko mun yi a akan miƙaci, mun ce miƙaci iri ne akwai miƙaci na lokaci akwai miƙaci. na ainihin bigire to sai dai ita umra ai ba ta da miƙati yau kullum lokacin umra ne wani hajji ne ke da miƙati zamani alhajji ashir ma'aluma ko ba ka amma umra kullum za ka iya gaba ɗaya cikin shekara gaba ɗaya masu dai miƙacin umra miƙaci ne makani zulfulaifa ya lamlam karin ranazil jufa da za ta irka su kenan nan saboda idan ka tashi daga nan misali ya fi kan mala amin kan to ba za ka je jidda ka da ihram dan jidda ba ƙaci ba sai ka mai ƙacin kasar ka misali jufa mu mutanen afirka da syria da egypt ƙacin mu jufa to sai da ruwa ya riga shi ne wuri sai aka tura shi zuwa wani ƙauye ana kiran tarabiyar idan kuka tashi daga jidda wuce madina to sai ku bar miƙatin ƙasar ku ka ɗauki ihrami daga miƙatin mutanen madina ita ce ina zulhulaifa ko kuma abiyaru ali ko suna cewa abaru ali shi ne miƙati mafi nisa gaba ɗaya da makka kilomita da ɗari hudu to sai ka ɗauka da to abin da nake fahimta ka kai kawai sai ka je maka kai na fahimta shi bai je misali madina ba ce ai eh, kana da iko kai haka amma ka sani ka wuce mai katin in ka zo ƙetarewa a jirgi in ka fi jirgin saudiya na san sukan ce jama'a an zo saitin mai katin duk masu umra su sa ainihin tufafinsu su fara larbakawa su fara labbaika allahumma labbaik za ka ce allahumma labbaika umratan ba hajjan ba a to amma idan ka yi daga wurin ba ko kuma a ka daga kayi daga misali inda ake so ka baro madina daga miƙaci ka zo maka kai kai umarka umar ai ba ta ɗaukar lokaci ne ba ta bukatar tsayawa a ba ta bukatar su ka bar maka a gaske magana ba in babu cinkoso cikin awa ɗaya za ka yi umra kai awa ɗaya mata yawa ya danganta ga yanayi lokaci to cewa ya riga ya tsare zai sake maimaitawa aikin bai zai iya ma wani kafirai da gaske hajji ma za ka iya mawani amma tambayar to daga ina sai ka fita daga banka ka tafi hanyar madina inda ake cewa tan'in tana na hanyar madina in ka wuce ta ainihin ginin jami'ar umar kura ga sanar misali a rafton to a nan ne na na aisha matar annabi sallallahu ita ma ta fita daga makka ta je ta ɗauko umuranta daga wurin ya ce abdurrahman ka rike hannun yar uwarka aisha ka kai ta tan'im ta je ka dauko umra ta dan ba za ka dauko daga cikin makasfin hare ba sai ka fita zuwa shi shi yasa ma har ake kiran wurin masallacin aisha sun za ka suna wurin kira ka idan kai umrarka kana son kai mu wani shikenan to amma kanka ne kake son ka ta ra'ayi mafi kyau bai kamata a yi kamar mai ta umra da ya fi wani ya ce idan da umra ce na yi wani rasun goma yau wani ce na yi masu wa'azi kuma ana alfahari da shi to abin da ke faruwa yanzu dai inda muke kallo a kafafin yada labarai ka'aba ta cika ta ba da ka ce ba ka'abar shekaru biyu bane da kusan ba mutum la ba ga shi na martabar ta dawo dama tana nan abin ta cika ta ba da to a irin wannan lokaci idan kai umrar ka karo na farko kace za ka maimaita ka maimaita to za ka takura ma wani saboda shi wani yana umarar ne ta dole a karo na farko sai kuma ka yi ta farko kana sake idan irin ka suka yawa za ku takura ma waɗanda suka fi ku cancanta to wannan ne mu abota ilimi ke hango da cewa bai kamata ka yi ba ka yi ɗaya da alfa kun kunce da ke saboda umra za ka iya ma wani sai dai idan ka tashi sai dai ka faɗi sunan shi Allahumma ka umratan an wani saboda hadisin shubra yanzu Allah ya ji wani mutum yana cewa Allahumma ka hajjatan an shubra ya Allah ina yin tambiya zan yi hajji a madadin shubruma ko shubrama ya ce kai waye wanda kaɗan wani ne kake mai ce ina mai hajji ce kayi matanka ne tukuku ce a'a ya ce fare makan sannan kai maɗanwan kenan ba ya koyewa ba ne sai dai kawai akwai priority ko fare makan ka kafin kai maɗanwan da wannan suka ce ya halatta ashe kai ma wani umra ko aikin haji sai dai ga ƙadar ta kamata Allah ya samu gane amsa da kyau na'am na'am alaikum wa rahmatullah wa ne assalam wa rahmatullah wa iyyakum musulmi ni musulmi na fi kuma shekarar goma sha biyar na aiki kuma na cikin mutane da yawa amma ya muna ya me? ya tuba ya cuci yawa? ya tuba waɗannan mutanen ma ba su da su a tuba kuma ko na ba na cikin da zan ba kuma na menene menene hukunci ba na kuma na sa roƙon addu'arka Allah ta da ya na kowa to amin dan uwa kuma ai dukkanin muna bukatar ma addu'ar juna Allah kare samu koma hali wanda yake ba na ba. in ma muna yi har an ce alamar ma azumin mutum na ramadan ya karɓu alamar azumin mutum ya karbu don allah ga ayyukan da yake yi marasa kyau a wannan sabon shafi biya ba ba za ka ce mutum ba zai kure ba saboda mutane ba annaba ba ne ba ma'asumai ba ne amma akwai kai kasan akwai abubuwa na rashin kirkin da ya kamata a ce karɓar shi in dai abincinka na halal matakka ta halal ka haƙura da su da rana da shi halatta gare ta to lalle ko abin da Allah haramta ka matakka da shi in dai na halal ka haƙura ka bane to lalle wannan zai ba ka ƙarfin gwiwa abin da yake haramta ce ma ka bashi to Allah ka ba mu tuba taubatan nasuha da yake na biyu dan uwa dan sanda ina maka murna da har Allah ya cusa maka fahimtar ka ya kuskure saboda mutum ya gane rashin kirkin shi kafin ya mutu ai alkhairi saboda inda kana gadon mutuwa ne kake wannan ba zai maka amfani ko da bayan ka mutu to kana da ranka ne ina tsammani kake wannan magana da haka ina maka murna daga wannan mahangar alkhairi ne na gane eh ban yi maka yana adalci ba ya Allah na tuba alkhairi ne Wannan ka yi tunanin kuskure ma ka gyara sai Allah ka zaɓe to Allah ka zaɓe wannan kenan na biyu ce na uku tubarka sharɗin tuba guda uku amma an ƙara aya sun zama hudu kafin tuban mutum ta zama tuba nagartacciya mai lahalari ya gaya mai Allah ta kai shi yace wa shurutu tawbatin nadamu ala ma fata dai kenan ko wanniyatu Allah ya'uda ila zambin fi ma a alayhi min umri na uku wa an yatruka al-ma'suf fi sa'ati in kana mutalabbisan biha duk wannan kasa ta mu ne albarka mun karanta lalari a tsoro abun malaman mu Allah ya amshe su cewa shuruɗin tuba mutum yayi nadama kan laifin da ko mutum ya ce ya tuba in a zuciya baya jin wannan ke ke ta ba ta lokaci dole sai ka ji a zuci kai bai kyauta ba ina ma bai duk tuban da mutum bai sa na dama to akwai ware ko hmm? na biyu sannan ya bar saƙon nan tafi kan ce dama ai karanta ba biyu ya gama da ɗaya bari ƙara faɗin cikin sauri sauri sauri a'a ya bari shi ne ya bar saƙo in yana yi nan kada ce barin tsare kuma domin kafin ka tsare Allah na iya karar da kansu hmm? Sanuwa ne ne na uku kuma ne yauwa ya bar aikin sako nan take sannan ya kudurta niyya ba zai sake aikatawa ba waɗannan ɗan uwa ɗan sanda idan ka same su kayi nasara to sai dai fa waɗannan tsakaninka da Allah sharaɗin tuba na hudu idan ya shafi haƙƙin mutane to Allah baya ya kawo mutane ne za ka maida musu abin da ka cuce su to kaji inda matsalar da kake magana da ana kiran shi radul babani yanzu ka ɗauka mutum ne aka ba shi ajiyar shago mai gidan shi ya yadda shi tuwa na tsarinin shagon shagon sai da hatsi da provision cinikin da aka yi sai dinga kasawa gida uku ya kwashe kashe ɗaya ya ɓoye ya ce da gida da abin da aka samu shi kuma saboda ya amince da haka ya tara kuɗi ya buɗe shagon shi da wani sai na wani ku shagon su kaga ya ci amma kuma ga shi yana biyan to koda ya ce ya tuba sai ya mai da waɗannan kuɗaɗen da ya dinga taskancewa domin da haramun kafin tuba shi ta yi kyau haka yadda suka bar labari akan samu wasu daibobin tanka sukan ci malin sai mu kwashi mai saboda ba a biyan lalle wannan watan haka irin waɗannan suka gaya ni abin kalaba mutumin sa suke yanzu to ai malam kaji kaji abin da ke fa. ni ce tafi gaya ma shugabannin ku da suke ba ku ɗaukan mai ɗin da za a ba ku appointment ga ka'ida za mu yi jigilan mai daga kaza kaza bisa ga abin da za su biya amma wani abu na shi misali ko ɗebi mai ɗin ku ɓoye sauransu misali ko mun an biya ku karɓa wannan haramun kuke ci ko da sun cuce ku Ko ka ba da dama su ce to ai kila akwai matsalancin talauci na aiki matsanancin talauci sai ka talauci kanka alhairar ku hmm? to za ka ɗanwa wannan kira amma magana da kai cewa ko ka gansu ba za ka gane su ba tattara abin da kai ka san kayi na cutar ka fidda shi daga dukiyar ka ce wannan farantattu ne na fidda su daga dukiya ta halattacciya Allah ka taimake ni daga wannan ne masa ba daidai ba na dan kama ko misali ka yi iya nema baka samu ba to je ke sadaka ce shi ne mafi karancin abin da za ka yi ka ɗauka misali ka je gidan marayu ka sai wa marayu abinci ka ce ga shi ne sadaka ko ka je gidajen gaje ne ko ka je ka samu waɗanda misali ke kira zuwa ga Allah da awa ka ci gaba su ku zuci ana so ka ce da su daga haram ba amma daga shi ne kamar su halatta ka ba wannan kai ka sanar kuma misali kuka je ka samu marayu kamar yadda na faɗa a takaice wannan abin da za ka yi ko suna ganin idan abin da ka keɓe na cuta kana son ka bayar kai ma kana da talauci to ba kasa gida uku ka ɗau kashi ɗaya ka yi amfani da shi biyu ka je ka abin nan ban san dalilin wannan madogarar su kan wannan magana ba mafi alkhairi tun da ma ka wani ka sarrafa shi na aikin alkhairi kawai lokacin da ka je ka ɗauki kuɗin ka je ka bayar da aikin alkhairi can sai Allah ta kuma ka gano wanda ka so sai ka same shi abinda ne maka ba daidai ba ka ka ka ji, amma amana sadaka sai ce tuni kuɗi na kirsa sadaka ka je kai abin ba ni kuɗi na ya za ka yi in kana dama karrashe shi ya gamsu shi in ba ka wata biya shi sadaka kuma ya tafi cikin taskar Allah kyauta sun gane roƙon addu'a wallahi tun muna roƙon addu'a Allah ka biya mana ta samu dace yan uwa masu daraja taro irin wannan jama'in suka ce ai mana addu'a suna mana kyakkyawan roƙo Allah kuwa kuma duk wanda ce kai min addu'a yana maka wani tsammani ka da nagarta ne ka ga da gun ɗan ce kai min addu'a misali ko ɓarawa ba shi duk wanda ce min addu'a karka yi masa rawar addu'a abinda ka roƙa ma wani za a ce kana da kwatankwacin abinda ka roƙa mai saukar mu dinga mu juna rawar addu'a aka ce ku roƙi Allah da bakin da bai saɓe shi ba suka ce to in dai bakinmu ne aiko ya saɓa za ka ce a'a bakin wani in ya yi saɓon aiba bakin ka wani bakin shi ne shi ne abin da ake to za ka dukkaninmu 'yan uwa masu daraja muna sa bukatunmu cikin addu'a Allah ka biya duk abin da muke tsoro Allah kai mana maganin shi duk abin da muke kauna Allah ka ba mu sama da ma tsammanin ba dan ma muna da cancanta baya Allah saboda kai karimi mai karanci mai baiwa wadda ba ta da iyaka sai mu je ga aya ta farko a أعوذ billahi na الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله يسأل أولا آية 170 النساء يا أيها الناس يا قوم تاني قد جاءكم الرسول حقيقة ونمن ذن يا ذو قريب شيني النبي محمد بالحق دقتي يا يظلم من ربكم بعد قولين شبعا لك أبنجي جنكم fa'aminu don haka saboda alfa تفيد السبب أي لسبب ذلك فأنا وكش الفاء التعقيبية أي عقب ما سميتم فأنا وإيماني خيرا أي يكو خيرا كاجة خيرا منصوب بالفتحة على من على اعتبار عامل مقدم محظوظ مناسب أي يكن خيرا لكم وإيماني ذي كفن في الخير إليكم wa in takfuru in ku kuka kafirce wato kishin imani kuka kafirce to ku sani fa inna lillahi ma fi samawati wal ardh abin da ke cikin samai da ƙasa dun na Allah ma'ana kafircin ku ba zai cutar da Allah ba haka kuma imanin ku ba zai amfane shi ba wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin saboda idan kuka kafirce Allah abin da ke sama da ƙasa na Allah ne kuma wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman من sani ne hakiman kuma kuri sai يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتموا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب يا قوم زوال الكافي wannan lakabi ne na mutuntawa da ƙur'ani ke miƙawa yahudawa da nasara ya kuma abota littafi to da yawa akan samu a ƙasashen larabawa kiristoci kan ce wasunsu me yasa ƙur'ani kiran alkita gashi kuma littafin gashi a hannunmu amma ku musulmi kun ƙi da na ga wani tafiyar da aka yi da wani balarabe a mutumin misra bushi al'akh bushra kunan shi wani malami malam masanin addini sosai a doktor mumkin wato shi fasfo din yana ta surutu cewa ai babu inda aka ambaci manzon Allah a littafinsu a ina ne ina aya mun ce da shi ku kawo asalin littafin da aka faru aikun canza shi kuma haka ta littafin kuma haka to da haka sai muke cewa e eh, ɗahalin kitab da kake ce ba ya littafin a saboda abin da ke ka ba shi ne wannan littafin ba mu muka faɗa ba ku da kanku ka faɗa ka ɗauki misali ɗan dare ɗan jehovah witness wanda suke da headquarters a arlington ta america a cikin mujallarsu mai suna awake magazine sun yi bayani a littattafansu za ka sha mamaki kurakurai sun fi dubu hamsin a cikin littattafan 50,000 euros a cikin tsohon alkwada saboda to saboda allah maka taba mashi ya ilahi a murnan ko ka tabbatar da kwarawa sai na gaba kuma dama allah ce فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله سوكي يوم تسير الله فلزي مؤمنين وارو في الكتاب المتع دنا يوحنا دنا لوكا دنا مرقس وارو تدرك ذاتك الكتاب الكتاب لتاسم أصلي أين ديكي ku kawo a taura kul ulfa'atu kul fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin Allah ce ku kawo a taura ta asali ku karanta ta sai kun samu duk bayanin manzon Allah ya amma an canza tun zaman da aka yi a majalisar wato Na'ishiya ko kuma Niqiya a shekara ta 325 zamanin ainihin basarake Constantine the Great a nan ne suka zo da aƙidar Allah uku a nan suka canza duk bayanin manzon Allah suka zo suka yi mai kirista suke da ba ruwa suka ce ai ga littafi <laughs> yanzu duk ɗaliban da ke karanta abin da ke cewa wato gwane na addini comparative religion inda za ku ɗauki ku ɗauki misali a cikin babin littafi na biyar da ake kira littafin deuteronomy ko kuma kubuwar shari'a wanda aka ce annabi musa ne ya rubuta sai annabi musa a ciki sai sai ke cewa musa ya mutu a wani gari da ake kira mu'ab a cikin littafi musa shi ga rauta shi ne marubutun littafin amma kuma yana faɗin obituary din shi yana nina mutu yana faɗa wuri and moses died there in the land of moab na ji magana ne ikin shi kamar ke na yi kuma musa ya rasu a garin mu'am kuma kabarin sanatin harin ya shi kuma na rai. shi ne didas allah ka ɗanshi da almajirin su yi su bakar tun tun tun adaban suke shi abin mamaki imajin mutumin nan ya kamata ce na kabar ka taɓa ganin mamace ce wallahi na mutu a kano kaza da watan kaza kana rami hankalin da zai kama wannan tsaye ne cikin rudu da ke cikin abin da ke wani wannan dole ne a yi bayani domin da wannan ake zuwa ake karya ake halakar da 'ya'yan musulmi ko karbi gaskiya a kawo asalin tsarin da aka ba annabi musa a kawo asalin linjila da aka ba annabi asalin gospel shi kaga bayanin manzo Allah karra ciki to an canza a rikita abu to shi ne dr mokin yake gaya ma wannan kirista a masarci kana ta hayaniya ne ka kawo tafin da na asali da aka ba annabi isa amma kun cin ba lokacin wannan mana sai ba ku misalai sun hudun guda a turu na wannan canji da shi ku ƙur'ani ya fi ƙarfin ka canza shi an gane ko a fada ya tattabbaro na ƙorani ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da qur'ani daga gun wani ne ba Allah ba da sun samu tukka da warwara da yawa ba ka samu to idan Allah yake ya ku ahlul kitabi yana nufin mazawa littafi na asali waɗanda aka ba su kuma suka san gaskiyar sai da in kai taurin kai amma abin da ke yawo a yanzu nan wata magana ce yanzu misali yahudawa babu a taura a hannunsu yawanci sai talmud da irin su jimara da irin su mishina da sauran su misali sharhi ya ku waɗanda aka bai wa littafi la ta gulu fi diniku kar ku yi guluwi ma'ana guluwi yani tajawuzul har, kar ku ci iyaka cikin addini an gane to kaga da Allah ce kar ku yi shishigi cikin addini a dunkule sai ya yi filla-filla ce wala ta ƙulu alwa ilha kar ku faɗi komai dangane da Allah in ba gaskiya ba innamal masihu isa ibn maryam rasulullah ai shi isa almasihu dan maryam kaga ba dan Allah ba manzon Allah ne ɗaya wa kalimatuhu kalmar ne kalmar sa ne karka ce kalmar ta saboda manuniya a nan ba a kan kalma ba a kan shi annabi isa tsara kalmar sa ne ishara zuwa ga annabi isa ke an gane ko alƙaha wanda ya baya kuka ce yake wato yi ko ta ga maryam inda matsala isa inda Allah ka matsala adam khalaqahu min turabin kuma qalahu kun ka zama mutum ya zama mutum kalma ce ta Allah wa ruhun min kuma ruhi ne na ubangiji spirit ne na ubangiji kai ma kana da ruhi to tun da dai haka annabi isa yake sai Allah to fa aminu billah to ku yi imani fa da Allah wa rusulihi da manzanninsa kaga wannan umarni kenan ku sai har yace wala taqulu salasa akul kuka ce Allah uku ba suna faɗa ba shi suke kira trinity kenan ne trinity Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki abin mamaki ko yaro ka da shi ɗaya ga ɗaya ga ɗaya don Allah na wani da suka ce ɗaya ne ake ba Fil lissafin duniya ya ci karo da wannan lissafin kuma wanda ya fara kirkiro wannan shakiyancin wani kirista ne bakar fata mutumin kusan yankin tunisia ana kyan satuliyar ko tertullian ya rayu tsakanin shekarar 150 zuwa 160 bc ko kuma ka ce 80 after christ sun yi rigima da kiristocin wannan zamani irin su transexus suka ce ka zo da bakon abu da za mu yi an gane ko cewa ai allah ɗaya ne amma yana da farin yi uku ko ya bayyana kan shi wai ta hanya uku farko akwai allah allah su suke cewa god the father ko al'abu uba sannan kuma yana da ɗa shi ne isa shi ma allah ne yana da shayar allantaka ka taɓa cin wani sannan akwai ruhu mai tsarki waɗannan ukun su suke kira wani trying god da ƙura ne ce wala ta ƙolo sarasa kar ku ce uku in ta da lafa ku bar faɗin wannan magana halaka ce alkhairi ne da rufu ai in ta hu ya ku khairar lafa kenan khairar masu mulfata le amilin mahzum ko muqaddar na fatan gane ko to yanzu misali kaddara kawo mota kana tafiya sai wani ya ɗauka tashi yana cewa muna kiran ku zuwa ga 20 ya ku musu me ya kamata ka da yawa za ka iske buses da ke tashi da sabon gari zuwa kudu mun daɗe muna hawan su a baya da kuma hawan mota sai ka ji an kuna barin kano sai ga wani ya miƙe ya fara raba takarda muna kiran ku zuwa ga addini ina ji bukata ganin ka boko sun shayi sun shayi ni an mi zaman tawa na taso barin gaya mukwan daga port harcourt 1988 zan tafi gida kano a lokacin a daidai lafiyan bari da babban birnin jihar nasara wanda ba ma ƙirƙiro ta ba a lokacin ta wani fasto sai ne a shi tun da muka taso yana ta ƙura mai ido sai miƙa min takarda 8 by yau ina ta ke tsibirin ko 8 ina shekaru an wata ashirin ko to abin da ya faru kenan sai zo riƙa ne na ce ne wanda ce a ah, ina kiran ka ne zuwa da yesu na ce to ci to ainihin musulmi ne na sani amma dai kiran ka zuwa da ina da annabi ina da zai ne ce amma tun da ka bani wannan takardar tana magana akan allah uku zan fa tambaye ka ya ce ba kowa nisa kun shi ka na ce zuga shi ta zo mini takardar duk da ban tanka mishi ba shi ya zo ya kawo kan shi ya ce zan tambaye ka me kake nufi da ainihin trinity don takardar ka abin takardar ya ce eh, ana nufin ainihin allah da ainihin ya bayyana kanshi ta hanya uku na ce ok a shi allah na da bangare uku ke ya ce eh ya ce tuburan tambaye a hankalci an taɓa samun lokacin da allah ya zama gurgu shi kamar yana ci a'a ai ka ce Allah mai barin ko ba haka kuma kun ce bangaren da annabi Isa an kashe shi kina shi bangaren Allah uku an karya da a shafi lokacin da Allah ke dinge sawa yana limfi tunda an karya masa bangaren shi da yake wannan jimin hankali zai ga kamar teburi mai kafa in ka karya kafa ɗaya ne zai faru zai tafi ya ce an taɓa samun lokacin da allan da kake bautawa ya zama gurgu na ce danga dalili musu mai faru sai shi wai kai lauya ne yadda ka jin da ta ce ba magana ni ba lauya ba amma magana ce ta hankali aiki ta zo wani tsohon tambaye ka kuma sai ka ba ni amsa in dai kun ce annabi isa an gice shi kamar da ke cikin yohana 3:16 an kashe shi don ya ceci duniya to kenan ashe bangare ɗaya na allah guda uku nan an karya shi ko da na minti ɗaya ne an samu lokacin da allan da kake bauta ya zama crippled yana lullu haka ne wannan tabbatar muku da gane ce to gaskiya dai ma sake tattaunawa ina jiran lokacin jin 88 har yau ba mu sake tattaunawa ban gane ko kun gane ba to sai ka ga ne ya hau mota da ganin zuwa gani ya gamu da irinsu a yi maka irin wannan hayaniyar kuma sai ka kuma ba ka da magana da shi yana da gas ya tallata karye shi sai ka da hankali kamar san ka rusa abin da yake fi da hankali ma misali wannan na ya mishi aya ne na'am to ba za ka iya ba ai ita gaskiya tana da sinadarin tallata kanta ita kuma ƙarya tana da sinadarin rusa kanta da kanta saboda haka karku ce Allah ku in tahu ku bari khairar lakum shi ne alkhairi gare innama Allah ilahun wahidun yau ai Allah abin bauta Allah ne ku da ɗaya Allah akbar hmm? haka ne kuwa subhanahu tsarki haka bata ga Allah an yakun Allah ya tsarkaka a ce yana da waladun da له ما في السماوات وما في الأرض أبن يسكن سميدك سمي دك يتكسيقو قصدنا الله وكفى بالله وكيلا الله شيء ما إشي أمتعين ميسائر من كل وادم آيات جبا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فساحشوهم إليه جميعا فأما الذين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله تعالى يقول النبي إيسى أم مريم المسيح لن يستنكف يستنكف بايا كين أمي شين لن يستنكف san annabi isa baya tsagina gini kusan tsagina gini shine kyankyami ka ce ina tsagina gini in ga majina koriya a kasa an kwaɓuwa ina tsagina gini ina kyankyami na washe ha to annabi isa baya tsagina gini a ce shi bawa ne Allah sun suka ce kasa ce mishi bawa Allah in ka ce bawan Allah is too no worry ba an kasar to Allah ya ce a'a shi annabi isin an ce da ku yana kyama a cikin a ce shi bawan Allah ne annabi isa bawan Allah ne ina ba ku labarin wani malami ko da ya je rum ko ya sunan malamin kuma rike ba ku rubutu ya sunan shi wanda ya je rum abubakar bakillani jami'a kun gane ko to annabi isa baya tsagina gine ko kyankyami ko yawashi a ce shi bawa ne na allah walal mala'i kuma kaga mafi girman mutunci a ce da kake bawa duk wanda ka ce da shi bawan allah zagi ko yabo ka ce bawan ciki zagi ko yabo bawan naira zagi ko yabo bawan matarsa misali ba manke ka ce aiwa ne bawan Allah ne wallahi yabo aiwance ba to to ba bawan Allah ba kuma bawan wasu to shi ne Allah ke gaya musu kun ga annabi isa baya kyankyani baya ke baya tsagina gini a ce mai bawan Allah ne daɗa ko mala'iku makusanta zuwa ga Allah wa man duk wanda ya tsagina gini ga barin bautar Allah a ce bawan Allah ne wa yastakbir kuma yayi buruku ko koyi girman kai fasashurun lidin to Allah zai tashe su ya taro su zuwa ga shi Allah ne gaba ɗin tashin alƙiya fa amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani Allahumma ja'alna minhum suka aikata aiki na gari to Allah zai cika musu ladan su ya ƙara musu daga falalarsa shine wa yaziduhum wa amma alladhina stankafu amma waɗanda suka yi tsage na gini wasu takbaro suka yi girman kai da baro da taro koko fayo azibuhum Allah zai musu azaba mai raɗaɗi wala ya ji duna ba za su taɓa samun gare su su sami wato bayan Allah gare su wanda yake mai jibintar lamari ko mai taimako ma'ana ba su da wani mai taimako da zai agaza musu ya kare su daga azabar Allah saboda sun yi istin kafi da girman kai da juya ba bayan gabarin bauta ba Allah sai mu ga aya ta gaba ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina shi gaba فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس آية قليل ذات طبعنا قدوم يا قوم تاني قد جاءكم برهان من ربكم إنك تشيء برهان hujja dalili hujja ta zo muku daga ubangiji shi ke musulunci ya bayyana tuntun manzon Allah ya ce gaskiya ta fito fili karya kuma an ganta ta ga burhanun ko ba haka wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske ƙara shine qur'ani fa amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa atasamu bihi suka kankame da Allah suka riki Allah kankan to Allah zai shigar da su fi rahmatin min cikin wata rahama ta musamman daga gare shi shi Allah din wa fadlin da ƙari kan ainihin ita rahama da shi ne falala kenan wa kuma zai musu jagoranci da shirin da su ilai zuwa ga Allah din siratun mustaqima hanya mai kakkiya dotar babu kwana gabarinta shi yasa kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim sai aya ta karshe a suratul nisa نعم يستفتونك قل الله يفتيكم في إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم وانا نكرشن سورة أنسة يا الله إذا وانا القورة تكمل الله تكمل رمض الخير يا رحمة الله الله يتي يستفتونك سنة من فتورك يا رسول الله Eh. suna neman ka ba su fatawa ƙulillah yuftikun fil kalala ka gaya musu Allah na ba ku fatawa dangane da kalala kalala malaman mu tsoro, Allah ya musu albarka sukan ce da kusa kun taɓa jin kalmar da kusa ko san da kusa ce ba fa da kushewa ba da kusa rabon gado samfurin da kusa Shi ne kalala kalala shi ne mutum ya mutu la wala bilahu wa wala ba shi da asali ba shi da reshe ne kalala kuma Allah ya ambaci kalala a wuri biyu ne a cikin ita wannan sura farko farkon ta aya ta goma sha biyu duk dubu gani practical karanto maza maza maza farkon suratun nisa barakallahu fikum yau guri mu kare ta wannan sallar imam yawa daidai inda Allah ta'ala ke cewa wa in kana rajul yursu talatan aw imra'atun walau amsa falaha mithla falli kulli wahid minhum as-sudus kalalatin wuri na farko aya mai lamba 12 ya ambaci kalala wuri na biyu ayar karshe qulillahu yuftikum fil kalala Allah na ba ku fatawa dangane da kalala kalala kuma na gaya muku shi ne mutum ya mutu ba uwa ba yaya ba shi da wato asali ba iya ba uba ba uwa ba mahaifinka ba shi ne asalinka ba yauwa to babu su kana da kuma reshe reshenka shi ne ɗanka to ba ka da ɗako ɗan kwata-kwata dama mutum a rabon gado yana da bangare uku suka ce usul furu hawashi kana da sama mhm. kana da ƙasa kana da hannun riga yan uwa saboda yan uwanka tare da su kuka gangaro daga asali ɗaya ko ba haka to waɗannan su ne to sai mutum ya mutu ya zamanto ba shi da uba ko uwa hmm? babu kuma ainihin misali ɗaya. su kaga dole dangi su shigo dangin nan kuma ko dai uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba haka ba ne to a cikin rabon kalala nan ne ɗan uwa li'ummi ke yin ƴar uwa li'ummi ke yin tarayya da namiji ba a ba shi lizakarin islam musharaka za su Fara da gaske inda kalala kuma ya zamanto ainihin wato ainihin yar wani umiya ce la'alla ya kamata mu sake samun lokaci ne bayani daki daki akan kalala tun gashi an ce lokaci ya riga yi amma dai saboda kafin mu je ga bayani kan kalala ku yi haƙuri gobe Allah ya rawa mu zamu shigo sura ne sama yi ko ƙasa ya za ka ce mai ƙasa kawai muke yi kullum a yi amurin da ake tsarin kasa wafi kullum za mu shiga na yadda gobe allah ta'ala ya so amma kafin mu je ga bayani daki daki na ba ku ɗan taɓa shiga game da kalala kawai abin da dan ɗan zaƙulo kafin nan allah ce inin mur'un halaka mufassara aya idan mutum halaka to kalmar halaka a ƙur'ani kan zo a ma'ana guda nawa mana guda halaka su nake so na fara da su kalmar halaka takan zo ana nufin in mutum ya mutu kamar nan don yace inin muru'un halaka ai inin muru'un mata kuma na abin sha'awa idan ka ce ainihin muru'u ba na sun da faɗa amma daga cikin sunaye a arabiyyar duk sunaye yawanci yakan zo da wato ainihin hamzatul qata'i banda guda bakwai imru'un imra'atu isnan isnatan an gane ko da kuma ismun isnan da sauransu misali to wannan kenan Allah ya ce idan mutum halaka ya mutu halaka kan zo ana nufin mutuwa misali a wannan aya na biyu hatta ta kona harban auta ta kona min alhaliki halikin ai mayyitin ba ba har yanzu baka mance da yusuf ba wallahi ba za ka bushe ba har ka zama to harban ka gamu da barazana na ciwo ko ka cikin alhaliki na matattu haka ana nemi ya mutu a a cikin alkafas kullu in halikun illa wajha ai kullu shay'in mayyitun illa wajha kenan halaka kan zo a samfuri na farko ana nufin ya mutu mutuwa na biyu halaka kan zo ba mutuwa ake nufi azaba ake nufi Allah ka tsare misali wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim wa li muhlikihim maw'ida can cikin suratu al-kahf aya mai lamba nawa 59 kenan wancan alƙaryoyin mun halaka malamin suka ce ai azabnahum ake nufi kuma ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum cikin alhijir ba ma azabtar da alƙarya face akwai littafi sun kagai halakarwa mai ake nufi nan a azabtarwa ake nufi kuma kan ahalakna min ƙaryaci ai azabna ke cikin suratu al'an'an aya ta shida halaka amana nau kenan kusa amana na ma'ana ta uku halaka kan zo ana nufin balla ya ɓace misali a cikin sautul haƙa halaka anni sultani ai balla anni sultani yake kafiri in ya ga mutum cikin ina dukiya ta halaka ta dukiya ta bace hujjar da nake da ita halaka ta bace ya gashi kuma ce halaka ai balla wabta anki sannan halaka kan zo a zango na hudu ana nufin lalacewa corruption abu ya lalace ya wargaje ya tambaɗe ya hargitse kamar misali misali wa yuhlikul harfa wan nasl mutane su dinga barnatar da amfanin gona da kuma tsatso a cikin albaka misali a cikin tsoron mai lamba 90 ina kenan suratul balad yaqulu ahlaktu malan lubadan ai a aksartuka to wannan jere guda hudu da Allah ya ce in ru'un halaka wannan cikin hudun ne to hikimar ce kowanne ka ke shi mahallin da ya dace a gun tafsir bari mu ba da tafsirin daki daki kan rabon gado za mu ji gobe musamman kan ainihin ita kalala tsari kan abin da duk muka sani suna neman fatawar kiyamun mun Allah da tsawon lokaci kaɗan ɗanku a gurguje A lokaci ya cika subhanallah ba shi kenan ba mun so za mu sauke ne ku bari mun fassara kawai ko da rofasa suna neman fata game da ainihin wato kalala Allah na ba ku fatawa game da kalala na ce da kalala ne da kusa rabon gado samfurin da kusa ba uba ba ba asali ba reshe. in mutum ya mutu laisa lahu waladun ba shi da ainihin da walahu uktun amma yana da ‘yar uwa falhalbar za a ba ta rabi sai malami suka ce nan Allah bai ce laisa lahu waladun wala walidun amma dilalatul mutabaqa na nuna haka dilala irin uku ce akwai dilala ta mutabaqa dilala ta ainihin iltiza dilala ta tabannu ba ta ba mu tabannu a dunkule nan tun da Allah ta'ala ya ce idan mutum ya mutu ba shi da ɗa yana da ƴar uwa tana da rabi automatically a shi uban ya mutu domin inda uba za su gari ainihin rabi ba ba zai yi ba a ba ta rabin abin da ya bari wa huwa shi ma zai gaje ta illam ya kulla ha waladun idan ba ta da ainihin ɗa ko ba gani ba ita kuma da lalata ta tume ta iltiza fa in kana tasnatain in ku sun kasance mata ne guda biyu suna da sulusani kashi biyu cikin uku na kuma dama mai rahabiya yana cewa rabon gado iri dole gadon da ake ci da asisti da wanda ake ci da rabo zai bayani su gobe idan Allah kai mu kare mun ce lokaci ya riga ya wuce wannan muna fassarawa ne sama sama za a baka sulusi biyu na daga abin da ya bari wa in kano ikhwatar rilwansa idan ka san kasance yan uwa ne maza da mata to falin zakare ne fulo al an gane ko to sai a ba ainihin wato ɗa namiji rabo biyu na mace Allah na muku bayani ne dan karku ɓace gabarin hanyarsa wallahu bi kulli shay'in alimun Allah dangane da komai masani Allahumma allimna ilman nafi' wa faqihna fi kitabika ya rabbal alamin waj'al ilmana nafi'an ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh